Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da jibantar lamuran juna a wannan lokaci ta cikin shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudisin. Shiri ne da ke kawo amsoshin wasu daga cikin tambayoyin da masu sauraro suka aiko mana tare da samar da amsoshin su daidai gwargwadon iko. Duk mako yake zuwa muku a daidai wannan lokaci. a makon da ya gabata mun ɗau tambayar alhassan haruna barnawa jihar kaduna najeriya isa mahmudu maradi jamhuriyar nijar da awal muhammad agege jihar Legas, waɗanda a mabambantan lokuta suka nemi sanin gaskiyar wanzuwar halittun nan masu kama da ɗan adam da ake kira aliens kuma kamar yadda kuka sani wakilin mana kaduna a najeriya aminu sani sadu ya yi kicibis da wanda ya yi kirarin zama da waɗannan halittu watan sheikh muhammad yusuf albani azanta wasu ya koro bayani kuma har aminu ya tambaye shi yadda aka yi san waɗannan al'amura inda ya shaida mai cewa sun taɓa ɗaukarsa za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ta ya aka samu wannan ilimin ka taba ma'amala da su ne ko ya aka yi ka samu wannan ilimi na waɗannan halittu? Good. Sun taba ɗauka na shekara na shida a wurinsu na karatu su suka koya min ilimin science. duka abubuwan da suka shafi harkokin science abin da ya shafi sararin samaniya da ƙarƙashin ƙasa da ko'ina wato sun koya mini wannan ilimin ɗin saboda haka na zana shekara shida a su mun yi karatu da su a europe amma karatun da kyamara ake yi ta doguwar kyamara ba irin wannan kemarori da ake amfani da su ba sannan sun kai ni saudi arabia na yi karatu sun kai ni kuma wani wuri between russia and america wuri ne inda ake kaman zan maka misali da wata makaranta a kuru a jos gurin sanin makaman aiki to makarantar kenan to da kafin kai mana bayanin makarantar da inda ka je ya aka yi ka ce sun ɗauke ka ta ya suka ɗauke ka kuma ya aka ka gane cewa su ne suka ɗauke ka ai yanda ka san walƙiya kawai sai naga kawai ba na nan kawai sun tafi da ni kuma lokacin daga a wani wuri da lokacin kana ina a lokacin it's top secret sun dai ɗauke ni a lokacin da suka ɗauke ni da na shekara shida a europe sai suka mai da ni saudi arabia na shekara biyu na yi master degree to daga nan sai na ce musu ni na gaji da karatun sai suka ce a'a dole na yi haƙuri sai na shika shekara goma shine muka tafi can between russia and america to nan ne na cika shekara biyu to daga nan sai suka dawo da ni suka dawo ke najeriya kenan suka dawo da ni eh to amma ya kai gane su ne abu halitta ba halitta mutum ba ai dole ka gane ai ba halitta ne irin na dan adam exactly dan adam ba to amma ka ce sun koya maka ilimin kimiyya wani irin ilimi kenan za a iya cewa ta ya kuma ka samu irin ilimin to suna da littattafai irin wannan na mutane suna da irin nasu amma wannan ilimin da suka koya min na kimiyya da kyamara ne kyamara tana da tsayi haka ta kusan biyun hannu na haka tana da tsayi so karatun da ake yi kawai in suka zo suka nuna kyamaran din abin yana shiga ne da cikin kwakwalwanka za a gane ga abin da ake nufi ga abin da haka ake yin karatun ba karatu irin wannan na aji malami ya eh, karanta ɗalibi wannan a saudiya muka yi wannan mun yi ne a saudiya ta wani ah, zamantarki wanda kuka yi me za ka ce ka amfana ko ka ilmantu da shi eto eh ilimin dai da na ma na yi karatu na addini to kuma wannan ilimin da suka zo so koya mini ai kaga na amfana da shi kuma na amfanar da mutane da shi saboda ban sani mutane da yawa a duniya ana kira na akan a waya an masana suna kira na ina musu wani karin bayani wannan ba abin mamaki ba ne akwai wani yaron rasha bruska yaron ɗin yaro ne ɗan ƙanƙani amma lokacin da ya tashi yana ƙanƙani ana tunanin an haife shi a duniyar mars yana ba da labarin abubuwan da yake egypt wannan jinin da aka yi na iji mai kaman dala din nan ka gane? na gane to yana ba da labarurruka kuma ɗan ƙanƙane yaro ya aka yi san ilimin wa'annan abubuwa saboda haka kaga akwai bambanci da su yadda za su ɗauki mutum su koyar da shi da kuma yadda normal mutum zai koyar akwai bambanci a ciki don haka na ilmanta kuma na, ilmantar da mutane watakila yanzu maganan da muke da ban yi ba ba zan iya wannan maganan din ba wasu su ce kamar almara kake wannan bayani wani karin tabbaci ya kamata cewa waɗannan halittu ba suna nan a doron duniyan nan eh mutane da yawa suna mamaki kuma waɗansu sun yadda in ka je kamar ƙasashen da suka ci gaba su amerika din har yanzu amerika akwai wanda ba su yadda ba ai akwai su duk da na gaya ma a roswell da aka zo gwanan gawan suka faɗi suka yi haɗari ai gagawa zahiri an gani kuma an ɗauka an je ɗakin bincike akwai wani minister of defense na canada 1961 yana ana yawan conference da shi ya ce su kan jirginsu suka zo su alien din kan jirginsu suka zo da jirginsu kaga wannan ya ga zahiri kuma ya tabbatar kuma duniya sun tabbatar da haka akwai shugaban tsaron ruwan rasha ya ce sun ga sun zo sun shiga cikin teku yaransu masu bincike masu tsaron teku sun ba su labari suna da kyamarori da rada da sauran abubuwa wanda duk sun dauka ko kuda ne zai wuce za su dauke shi saboda haka sun gani sun shiga cikin ruwa sun nutse suka yi wani abu kamar irin wani taburma da ake ce cibiyar kura ka gane ta wata tabarma ta yi kul haka haka suke suka suka shiga ruwa kama haka suka nitse suka fita ya ce kuma suka fita sararin samaniya fit suka tafi saboda suna da sauri jirgin suna gudu kwarai ainu to sannan akwai minister of defense lokacin eh, donald trump shugaban Amerika wanda ya sauka yana cewa dole ne su yi aiki da 'yan gwagwarmaya dole ne su yi aiki da sojoji na musamman da suka tanada ya ce a little great man su ne wato alien ɗan ƙanƙana ufo ɗan ƙanƙana za ga wannan ce maka ɗan ƙanana ne masu ƙaton kai don a antarctica ɗin da muka yi magana akwai su a ƙarƙashin ƙasa wata duniya ce wanda kusan mutum miliyan ɗaya ko sama da haka suna rayuwa a ƙarƙashin ƙasa e, kafin a kace a ce an gama yakin hitler lokacin da rashi ta shigo cikin german hitler ya gudu to ana tunanin ya tafi can ne tunda 2009 masu bincike america alaf sun ɗauko wani ɓangare da aka ce hitler ya ce in ya mutu a bunne a ƙone shi a bunne shi to sun ɗauko wani ɓangare na shi na ɓangaren haƙorin shi da wani ɓangaren da ya shafi jikin fuskan sun sa alaf wai ko shi ne an gano ba shi din ba ne saboda haka ba sun inda yake ba ana gani ya koma tun yana rayuwa malam da wani yare suka koya maka karatu suna turanci da ka sani suna kuma da wasu yarurruka nasu amma wanne ku kuka yi akwai na turanci akwai kuma wanda na gaya ma na kyamara wanda ba magana ake ba kaga kamar inda na kalle ka in na kalle ka to ka san cewar ina son ne ka ɗauko min wannan goran in na kalle ka goran nan na hannunka ka san ina ce ka mai da goran ne ka ajiye ta irin wannan system kai karatun na science ne tumala muna godiya da damar da ka bamu muka amsa wannan tambaya da aka yi dangane da waɗannan mutane ko halittu na airline inda ka yi bayani cewa halittun kala biyu ne to amma daga ƙarshe wani ƙarin bayani za ka yi ko haske za ka ƙara dangane da wannan halitta to hasken da zan ƙara lokacin da big bang ya fashe all big explosion lokacin da aka ce wani abu wanda turawa suke baya suna big bang wato wani ƙara da ya fashe lokacin kafin a halitti sararin samani a duniyoyi ta wannan lokaci ru'ani da yana nuna cewar an halicci abin eh, duniyoyi da sararin samaniya ne daga wani hayaki wanda atom wanda shine tura suka ba shi suna ɗin wannan zarra ɗin atom suka ba shi suna atom to shi ƙur'ani na cewa da wani dunkulallen hayaki ne to saboda haka lokacin da ya farfashe ɗin aka samu duniya da sararin samaniya da sauran others planets da galaxies to daga ciki akwai taurari masu ƙarfi power temperature su yana da ƙarfi sosai degree level nasu billions ne in kai comparing da sauran taurari to cikinsu a wani carbon carbon ya karfin carbon din ya fi carbon din da aka sani hal sau linki hudu da irin wannan carbon da shine aka halicci bishiyoyi da itatuwa da sauran halittu da mutane da su alien din wannan carbon ba irin wannan carbon da ka sani ba a cikin manyan taurari ake samun su to saboda haka lokacin da a da ya fashe din nan kasan carbon din ya watsu ko ina a sararin samaniya wannan yake nuna cewar akwai halittu a sararin samaniya sai dai kawai su alien suna da extra power wani karin karfi wanda ya fi sauran na halittun mutane amma su ma da carbon aka yi su wanda to in mutum ya yarda cewar da carbon ne aka yi shi asalin shi to dole ne yadda su ma da carbon ne shi Allah a cikin Qur'ani yana cewa walillahi yanzu ma mafi samawati ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu hum la Quran indication of intelligent life format in the universe, like an alien civilization trying to contest other intelligent life format in the universe, for example UFO. Allah ya ce yana da halittu a cikin sirrin samaniya akwai mutane akwai mala'iku akwai aljanu sai ce other intelligent life akwai kuma wasu ƙwararru masu ƙwararriyar rayuwa daban su ne wa'annan UFO din da ake magana amma duka da carbon din na lokacin da big bang ya fashe din nan duk kabin ya watsu sararin samaniya to da wannan ne saboda haka in mutum ya yarda da kabin aka yi shi to Allah ya ce yana da kuma wasu halittu ba da aljaba aljanu ba mala'iku daban aljanu daban mutane daban sai ce kuma other intelligent life su ne wasu halittu kuma daban to wannan shine to malamuna godiya masha Allah Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. To sai wannan tambayar da ta fito daga sahabi Abdullahi da garin Mina a jihar Nijar Najeriya. Ya ce me yasa duk da kasancewar kungiyar tarayyar Afirka AU rikice-rikice yake neman gagarar kasashen da ke cikinta. Me ya kawo kungiyar na kasu? Ya kuma nemi a mai fashin baki akan batun rundunar haɗin gwiwar nan mai kama da NATO da kungiyar ta ɗauko kwanan nan. To akan wannan tambayar wakilin mu na Bauchi ya tattauna da Malam Jafar Ibrahim Das malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta gwamnatin tarayya da ke Bauchi a Najeriya. eto eh eh, wato abun da yake faruwa da ake ganin irin wa'innan abubuwan eh, matsaloli ne ta wani bangare ba matsaloli ba ne saboda kowace kungiya akwai irin muradin da aka kafa kungiyan domin ta ta cimma kaman kungiyan haɗaka ta ƙasashen arewa afirka wato kungiya ne da a baya-bayan nan shi ne aka yi sauyi da shekara 2012 za a ce eh, a baya-bayan nan aka yi sauyi wato abin ake kira eh, da ai muna kiransa oau ne a baya wanda aka yi ta tun 1963 aka yi shi kuma makasudinta a wannan lokacin shi ne kasashen afirka suna hannun mulki na mulkin mallaka to wasu an yi wannan kungiya ne domin ya za a yi a yaƙi turawa da su bar afirka to an jima da wannan kungiyan sai aka kawo mataki da wani lokaci eh, a libya aka so mu tunani ah to yaushe tun tuntune muna maganan mulkin mallaka har yaushe za mu ci gaba muna ta maganan abu guda ɗaya yanzu kuma ya za mu juya akalan wa'innan haɗaka na ƙasashe ya zama ya za mu inganta tattalin arzikin ƙasashenmu ya za mu yi mu yi magana akan abubuwa da ya jibanci ci gaba na ƙasashen afirka to shine wannan sai aka juya ta daga oau sai aka dawo au to har ila yau duk da cewa an yi wannan sauyi amma akwai matsaloli da wasu na yankuna ne na ƙasashen wasu matsalolin suna da nasaba da mutanen da suka musu mulkin mallaka yanzu in baka misali mafi kusanci a nan an kai wani lokaci da muna eh, dan wani samun abun nan a tsakanin najeriya da ƙasar kamaru akan abun da yake kira wato bakasi wato wannan teku na bakasi wanda akwai yaƙinin akwai mai ma yana kwance a wannan wajen now saboda mu Birtaniya ne ta mana mulkin mallaka su kuma eh, Eh, faransa ne ta musu mulkin mala sai ya zama na ƙasan faransa ta kai komo wajen ganin cewa an bar wa wannan abun wa ƙasar kamar wanda da tana ƙarƙashinta to haka manuniya ne da cewa duk da fa cewa yanzu fa muna cin gashin kanmu amma har ila yau wa'innan ƙasashe da suka mana mulkin mallaka suna da wani irin alaƙa ko na bayyana ko na ɓoye da ƙasashen da suka yi mulke su kuma suna da interest akan dukkan wani abun da yake kai koma to kaga shi kansa wannan ma wata matsala ne ta kansa to amma shi mai tambayar ce Ah, me yasa ita kungiyar AU din ba ta fitowa ta tsawatar ko kuma ta shiga tsakani idan an samu wani rikici tsakanin wata ƙasa da wata ƙasa da ke cikin wannan kungiyar ya ce za a iya cewa kungiyar ta samu na kasu kenan eto eh eh, eh, ba wato ba maganan tsawatarwa ba ne tun tunda kaman akwai wasu lokuta da baya da na taba magana akai wato kowace ƙasa sovereign state ne ba a ce yanzu mu najeriya ne amma kuma za mu ɗauki umarni daga shugaban ƙasan kamaru ko chadi shi zai ba mu umarni ba to hakan na ƙasu ne aiwa ƙasan. to amma abin da ake su matakan da suke ɗauka sukan ɗauki matakai ne ta fannoni daban-daban na ɗaya akan ɗauki mataki ta fannin sulhu in wannan ya ci akan ɗauki mataki na cewa to bari a sa musu abin da ake ce takunkumi sanction ya ce to daga yanzu dukkan wannan dan wannan kasan da zai je wani kasa da suke cikin wannan haɗakan to kasashen su rattaba hannu cewa ba za su ba da umarni ko yarda na wa'innan mutanen su shigo musu kasansu ba haka zai kawo koma baya a tattalin arzikin wannan kasa watakila in wannan ya ci tura har akan kai mataki na to a ɗauki wani abun nan na, na fannin soja ko wani abu a ce ƙasashe daban-daban su kawo eh, wato jami'o'in sojoji a yi wani haɗaka kamar a ce kamar wani wani special mission kenan na sojoji wanda za a haɗa su daga ƙasa daban-daban sai a tura su wannan ƙasan domin dakile wannan fitina da yake faruwa wannan ƙasan. yawwa kana magana kan wannan runduna mai tambayar ya ce yana son ƙarin bayani ko fashin baki akan wata rundunar a haɗaka mai kama da nato da su ƙasashen afirka suka yi menene zaka ce aka menene ayyukan wannan kuma menene alƙiblata me take son me manufar kafata eto eh, eh, kamar yadda aka faɗa eh, mai kama da nato ne amma kuma ba su da irin iko da nato suke suke aiwatarwa lura da cewa eh, su yanayin tsarin su ya sha bamban da mu irin yadda muke amma har ila yau rikice-rikice musamman na taɓarɓarewan tsaro yana a daddaban ƙasashe da yawa na afirka to a saboda irin wannan ne ya sa sai wannan haɗaka ta ce to me yasa ba za mu yi wani wani na mu samu kaman wani kamar wani special forces wato wasu jami'an dakaru na musamman wanda duk lokacin da wani ya mutsi ya tashi irin wannan za a iya tura wa'innan dakaru wajen Eh, kwantar da irin tarzoma da yake faruwa to amma watakila mai tambaya zai yi tunanin yanzu irin matsalolin da muke fuskanta a najeriya me yasa ba za a ce wannan eh, haɗaka ta turo mana wani agaji na musamman irin a irin dakile wannan abu to wasu abubuwan da suke faruwa na taɓarɓarewan tsaro yanzu haka wasu abubuwa ne da wato wasu eh, sabbin ababa ne musamman in ka ce yanzu ga ana faɗa ne tsakanin wane da wane to bari in tura wane ya je ya magance wanda suke faɗan nan to kaga ai ka san wanda suke faɗa to amma yanzu salon farko na irin fitintunin musamman da yake a daddaban kasashen mu shine abu ne da ake kira bature yake kira asymmetric warfare wato yakin sunkuru ana faɗan ne amma kai yanzu baka isa ka ce ga wane da wane da wane su ne masu jawo tarzo baka gansu ba ma balle ka san su waye muna ganin idan aka samu goyon baya na shugabanni sosai goyon baya ba irin na siyasa ba to comrade muna godiya kwarai da lokacin ka da ka bamu to ni ma na gode turawan mulki sun tashi mun kakkabe hannu ba bashi su ne a afirka muke kishi haɗa kai ne yau mai kaushe shi an sami haɗaɗɗan shi Allah Allah ya Allah haɗa kanmu a firka muso juna. To da fatan mai tambaya ya gamsu, kuma nan muka kawo ƙarshen shirin a wannan makon, sai kuma mako mai zuwa da yardar mai duka. A madadin injiniya Hassan Alhassan Silija, abokinku Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga mai kowa mai komai.